haka take yaran hausa bito su let's go haka take da haka take haka take alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri da fatan kowa na cikin koshirai da lafiya kuma kowa na ayyuka yadda ya kamata a kwana biyu ku yi hakuri wallahi bamu saki muku video ba kuma na san mutane da dama da a ce mun yi su bidiyoyi a kwanakin nan da mutane da dama sun karu amma ku yi hakuri saboda dalili ne kaɗan kuma Allah ya da mun dawo kuma za mu ci gaba inda muka saya to na san mutane da dama suna ta yawan maganan cewa yaya ne za yaya ne mutum zai yi aiki da entrak wani ma ya soke entrak a cikin wayansa ya juma amma bai yi aiki da shi ba domin yana ga ababen na da wahala sosai to yau za mu yi magana kaɗan ne daga ciki to ba za mu sai muna taɓata lokaci ba bari mu shiga cikin entrak ɗin kamar. ya kam eh, kun sani da yawan surutu ya karin zuwa dinga ina ta yi wani surutu kamar eh, ni sabon eh, za mu iya ce kamar soho to shi kenan bayan haka mun zo nan kun ga a nan kamar na yi ababai ne bai kyautu mu bar shaka ba sai mu zo nan wannan wuri da gaisha nan sai mu danna shi to bayan mun danna muna da nan muna da new song to wannan new song shine sabon abu da kake so kai daban wanda kake so kai sabu sai ka danna shaka haka idan ka idan kana idan baka yi saving na abun da ka shi a baya ba kana damun ka danna save idan ka kana da damar ka danna don't save idan kuma baka so ne ma za ka danna don't save to bayan mun danna haka mutane dama suna yawan tambaya akan cewa rekodin na murya ko kuma shin yan tak ya bada damar mutum ya ɗauko kiɗa da ya yi download ko kuma ya ɗauko wani murya da ya rekodin a FL studio ko kuma cikin volo ko ya zai ɗora duka wannan yan tak ta baka daman yi to bari mu duba yadda za ka yi sai ka danna cikin wannan audio recording misali bari mu koma baya kamar na yi shi cikin gaggawa ya kamata mu yi shi yadda kowa zai fahimta to misali shine muka ce wannan audio recording din shine in za ka yi recording kana dama kowanne ka zaba a cikinsu? su za kana daman ka yi recording na murya amma mu dai kawai za mu ce da shike ba kiɗa ne ya kawo mu ba za mu zo mu yi magana kan kiɗa wani lokaci sai mu danna audio eh, recording ana record audio sai mu shiga bayan mun shiga record audio to shi kenan, kaga ya nuna mana ai wannan wurin ba komai a cikin ta domin ko mun kai play ma zai ta tafiya ba ya kara ba kuma abin da dun ba mu sa mishi komai ba ta yi ba ba shi dama ba to shi kenan to bari mu shi dama misali ina son ɗauko kiɗa in yi da shi to za ka ga har yanzu wannan wuri da na danna ɗazu wannan wuri ka dinga dubawa kar ka zo ka ce kuma baka fahimta ba domin ina so mutum ya fahimta sosai ne wannan wuri da kake barin ɗauke ma ka ganshi wani zane-zane guda uku fararen nan wannan to shi kenan sai ka danna shi bayan ka danna shi kasancewa idan za ka ɗora wani sabon kara wato kiɗa wannan wurin ne kan bari mu karanta tare import audio file shine import audio file wato imp import sannan audio file wato ka gane cewa wannan shine zaka ka yi aiki da shi to bari mu shiga bayan mun shiga haka ya nuna mana folder yan track ne muke ciki domin wayannan sun recording muryoyi da na yi da sauransu to ai kai idan ka aje a wani folder ne ban sani ba ko a FL Studio folder ka aje to ka san cewa wannan aro wannan alama ta aro wanda ya saman nan shine wanda zaka koma baya domin ka nemo folder ka ka dube shi mai kyau wannan to sai mu danna shi idan muka danna shi haka sai mu ah, sai ka nemo folder da kake ka sa abun a ciki sari na sa shi a eh, FL Studio so bari sai nemo fs studio sunan fs studio a nan wato flm user files sai shiga bayan na shiga zan shigo folder da na aje abun a ciki ne wato a cikin fl studio in ma na aje shi a waje haka ne zan iya nemo shi to sai ce sai shiga my tracks sai shiga my tracks bayan na shiga my tracks sai nemo sunan da nake kai dai ka san cewa inda ka aje wurin folder ne zaka nemo to sai in shiga boyfala beat wani beat na da na yi sabo kenan to bayan na shiga ka ina daman danna ko ina domin ya ɗauke in ci gaba da abun da nake yi kuma ina daman in jira shi yanzu haka ya nuna yana ɗauko mana karan sautin za mu iya mu jira shi ko kuma za mu iya mu ci gaba da abun da muke yi kafin ya ɗauko domin yana converting nashi into wave file wato wave kenan to yanzu haka ya riga ya ɗauko ka ga nan ya baka damo ne wurin har yanzu na muryanka ne idan kana so ka ɗora murya daban wancan na san mutane dama sun san yadda za su yi amma bari mu yi lissafi wannan wurin idan kana so ka dora murya kai yanzu bayan ka yi recording anan kana so ka kara wani recording za ka danna wannan wannan wuri da na nuna in ka danna ya nuna ma wannan abin sai ka zaɓi wannan to kaga ya fito da shi anan to yanzu kamar ni na riga na recording a wani wuri bari mu play kamar mu je So, To, muna da murya kamar yanzu mun yi rikodin da wani manhaja ko kuma mun yi rikodin da Voloko da sauransu to sai mu zo nan. Inda muke shiga ɗin, ka tuna cewa wannan wurin yana da amfani sosai wurin da ni ga maka mai zane guda uku nan. To sai mu shige shi sai mu koma kan nan wurin da na kara nuna maka impyy import audio nan sai mu shiga bayan mun shiga import za mu gani anan muna da eh, su folder nan to sai mu ci a'a domin waya yan track ne muka aja abun to muna da dama ni na na aja yan track ne zan iya danna nan kaga ya kawo ni folder yan track idan yanzu kamar ka aja abun a folder yan track ne kana danna nan zai kawo ka cikin folder yan track to ya zama cewa ba a folder yan track ba za ka kara danna wurin nan da na ga maka na back sai ka nemo folder da ka aja abu a ciki to ni kan na aja cikin folder yan track ne sai in danna <coughs> to bayan na danna haka sai in nemo sunan kidan da nake so in yi sai in dora haka sai in zaba haka sai in danna shi to shi ba sai yayi wani abu ba saboda shi web file ne in mp3 ne to dole ne sai yayi wancan abu, to misali to bari mu sake mu je. hey! Mr. DJ. I say keep a beat, make a dancing. Everybody wanna dancing. Mr. DJ, keep me beat, make a dancing. Hey, make a dancing. Na rike microphone, stay basu together. muke akan rap. Na rike microphone, everybody wanna dancing microphone. Hey, testing the microphone. I wanna test the microphone. every day testing the microphone. I wanna test in the microphone. Testing the microphone. I wanna test in the microphone. Every day testing the microphone. So, bayan ka haka kasancewa akwai ababai da dama wanda dole ne ka san su. Misali, ka ga yanzu haka idan kana jan kana hada screen eh, eh, kaman kana hada hannayenka guda biyu a screen din yadda ake kara abu da ake zoom ka gan shi a mai da su kanana idan ka bude shi sosai yanzu misali muna so kaga wannan recording na murya ne misali ina so mai da shi kamar guda biyu wato zan fit da chorus a ciki ka san bai kyautu ko kuma ina so in yanka idan yanzu ka gani ya fara bari mu sa shi a farko idan ya fara misali idan kana so ka dawo da shi farko baya za ka iya danna wannan to zai dawo maka da shi farko in ka ja ka ya ka ji karan microphone kakar kakar inda na yi wato karan iska to shi sai ka kare sai ka danna shi wannan din inda muryan ka yake sai misali mu danna ka sai in ja shi baya ka gan shi da na ja din yanzu ya yanke to sai mu yi play mu ji ka ga ba wancan abu it is boy for love to sai mu zama kamar yanzu kajin da ne muryan nan bai yi ba to idan ina son kare yankewa ko kuma in yi wani abu sai in yi ja shi baya again sai in bar shi a inda sai ka tuna kaga wannan fararen muryoyinka ne da kake gani wannan bakaken da kake ganin su muryoyi ne in kana so ka kara volume na muryan za ka yi ka wannan abu da kake ganin shi ka so da shi kasa yanzu haka kamar na rage volume in na haka na kara volume to shikenan sai ya zama kana so kamar ka raba shi ina son fit da chorus a ciki to sai in danna haka domin mu fahimta abin sosai wato kar in dan dashi sosai to sai yanzu nan kamar barin sa shi a nan sai muke to yanzu kamar yana so daga sai basket ɗan nan nake so yanke to idan na yi haka zan ja ne domin in san ina ne murya na ya saya kafin wani ya fara don bai kyautun yanki murya na ina kan magana yanzu kamar na ce ha sai in yanke a tsakiyar haɗin ba zai ba sai in kaga yanda ya nuna na yi shiru to sai in haka a nan ne za ka yanke su to yadda za ka yi ka yanka shi ne sai ka danna su wannan muryan ka danna muryan kar ka saki to sai ya nuna maka wannan rubutu wannan daga ganshi a nan splice splice wannan splice shi ne wurin da zai yanka ah, muryan kenan ko kuma code collection da sauransu amma mu dai ni da na sani za ka yi aiki da wannan splice to sai ka danna splice bayan ka danna splice in ka yaka ka gani ya raba shi guda biyu to inda ya raba shi to yanzu kana so ka san ai dole kana so ka fit da chorus ne to sai ka danna wannan gefe na nan ko na nan ko ina ne zaka iya ka danna sai ka danna karka sake sai ya nuna maka haka sai ka zo nan zaka ga na rubuta unclone track sai ka danna shi kaga ya mai da su guda biyu ba to yanzu kana so ka zamu kana so ka yi chorus ne mutuna sai ka danna wannan kaga ka danna shi haka sai ka danna shi karka sake shi ne ɗaya ba ka karka danna wayan su haka sai ka danna shi ne wanda baka ke suka goge yanzu ina son goge muryan to zan so ko kasa za ka ga wani ya rubuta shi ana remove an up remove remove and part sai ka danna remove and part kaga ya goge shi babu komai a ciki wannan wurin to ya goge to yanzu yana so in yanke na nan gefen ne kaga ya wannan mu shi ma gefe biyu sai in danna shi sai ka danna shi karan sake zai ka nuna mun abun a nan sai danna shi ya goge yanzu ya nuna kenan su guda biyu idan za ka sa effect ma kowane za ka yi ka sa mishi effect nashi daban to sai mu danna kamar haka muna so mu sa effect ma wannan gefen sai da mu bari mu yanka mu zaɓi inda muke so ya dinga mana play kamar kar ya dinga maimaitawa mene misali bari mu ji mu gani make her dancing. Hey, make her dancing. Na rike microphone, sai basu gida muke akan rap. Na rike microphone, everybody wanna dance in microphone. Hey, testing the microphone. Yanzu kamar muna so daga testing the microphone. kaga muryan ya hadu sosai ba za mu iya gane testing microphone ba amma idan muka ja shi sosai haka kaga ya nuna nan idan muka zuwa nan nan ne zai zama testing da microphone bana mu ji shi ka gan shi to sai mu duba kamar ina ne kar ma mun manta mu kuma mu wurin ya wuce mutu to bari mu iya ɗauka sha nan to daga nan sai ka sai ka sai mu ja kamar haka mu mai da shi yadda ya kamata idan mu ya kasance sai mu sai mu zo nan din nan daga gan sha nan nan wato wurin da wannan nombobin suke a nan Eh, wato wannan gun sai mu ja shi kar mu ja shi haka wannan ana ce da shi selection to idan muka yi haka sai mu danna wannan wurin to zai maimaita mana inda muke wannan wurin da muke din ne idan ya zo nan zai kara dawo baya idan ya zo sai da baya to shi ne yanzu muna so mu sa ife kamar a matsayin shi na chorus to za mu zo wannan wurin wannan ga hannu ta wasu abubuwa fari da zane-zane a kan shi din da wannan foton duniya na saman nan to sai mu shiga haka sai mu zo ko kasa haka ah, kamar ya shiga da kanshi ban danna shi sosai idan ka so ko kasa za ka gani a nan an nuna maka at efx sai ka danna shi idan ka danna shi kaga empty sai ka danna ah, wannan rubutun da aka ce touch he wato babban rubutun nan wannan rubutun sai ka danna shi kai an ma danna wannan abun da ba so ba wannan rubutun sai mu danna shi to ba mun danna muna da wuraren sauya murya misali idan ka gane muna da eh, muna da convolve kuma muna da ana eh, amp bass amp reverb chorus compressor sannan muna da echo da kuma wannan duk zamu zo mu yi magana kan su amma yanzu da shike mun fara a darasi na farko ne to sai ya zama mun shiga wannan ah, pitch shift pitch shift shine wanda zai sa muryan ka ya zama kamar na yara kanana ko ya bari mu tura shi gaban mu gani misali mun tura shi ya zo nan kaga wannan ya nuna kenan mun kama masta ne gaba ɗaya masta shine yanzu kaga duka da kiɗan ne yake yi saboda a nan da muka yi ɗin ba mu zaɓi me muke so eh, mu sa effect ɗin kai ba to misali muna so mu sa ne ga muryan nan to za mu danna muryan ne idan muka danna muryan shi sai mu zo wannan abin da muka yi din. inda muka na ce maka ka zaɓa din sai ka danna to sai ka so ko kasa ɗin inda ya nuna maka wannan din sai ka yi yanzu sai daga ka danna nan in. in ka ɗauko shi ka yaka murya ne kaɗai zai amma idan baka danna muryan ka ka zo ba zai ɗauka su gaba ɗaya ne misali sai mu tura haka To yanzu ka magana son murya babba mara To shi ne. sai idan kana so ka goge kamar bai maka daɗi ba kaga alaman delete a nan sai ka danna shi to ya goge sai ka kawo danna to wannan idan shi ne wurin sauya murya amma sai dai wannan dole ne mu zo mu yi magana kai domin yana da wahala aiki sosai sai mu shiga mu gani to kaga nan sun in kamar kana so ka yi rap ne ka san rap baya bukatan sauya murya amma yana son murya kar ya nuna kamar ainihin muryan ka irin ah kamar to dole ne sai ka san to wannan za ka zo kan shana wani wuri da ganshi a rubuta eh, a rubuta medium eh, medium eh, attack sai ka shiga shi za ka zo nan zai nuna maka natural correction sai soft sai mu shi danna soft sun mu gani mun danna soft haka sai mu shiga testing the microphone. I wanna test in the microphone. Every day testing the microphone. To shikenan. idan kana son sauyan ka sauya muryan ne wannan wurin ne shine wurin kara karfin sauya muryan to sai ka danna shi ya soka ka so sai wannan wurin shi ma dole ne kasancewa sai ka murda shi ka kai shi kan full ko kuma ka aje shi a high idan a full ne zai sauya muryan yayi sosai muryan ma kai to sai Allah ne muryan don zai ba zai daɗi sosai ba to sai mu kara aje shi wannan din maka tura shi a full wani speech din kenan test the microphone, test the microphone. I wanna test the microphone. Ka gane farkon. Microphone, the microphone. Ba zai kama ba saboda ba mu yi aiki da shi a farko ba. To da haka ne za ka yi sai sai ka goke idan misali. To sai kana so ka sa wanda zai dinga maimaita muryanka ko kuma chorus. Wannan shine chorus wanda za ka ji muryar biyu. I wanna test the microphone. Every day test the microphone. I wanna test the microphone. The microphone. I wanna test the microphone. The microphone. In ka ji muryan za ka ji muryan ya zama guda biyu shine chorus wato amshi. Ka san amshi ana iya yi da za ka ji muryoyi da dama. To, za ka iya kai yanzu bayan ka gama komai. Ka san abu babba da muhimmanci shine dole ne ka san yadda za ka yi safe. ku ya hakuri wannan video mun ɗauki sawon da ban taɓa ɗoka a video haka ba kuma Allah yadda haka za mu dinga yi inda a video wanda mutum dole ne ya fahimta to sai mu danna wannan wurin da nake ga maka azun nan da muka zo kan to sai mu ba wancan ba wancan shi ne sai mu danna shi sai mu zo nan ka gan shi safe song to sai mu danna shi safe song ka gan wannan wurin da kake ga akwai wani alama fari a nan karama don ka shiga za a gani suna nan an rubuta maka n song wato sng Sana kuma akwai compress song wato eh, sgw to sai karka danna ina yanzu kamar kana suka a project wanda yanzu baka kammala abin da kake so kai ba amma kana tsoron kar wani ya ya shiga ya zo ya gogoge abubuwa ya fara nashi to wannan wurin zaka danna n track song dan haka sai ka nemi nan sai ka rubuta sunan da kake so ka sa misali sai mu ce eh, a wurin ina son sa zan ce zan sa eh, kwanci m rizo na na sa m rizo to sai yan danna ok danna danna ok to yanzu bayan na zo nan wannan wurin idan na yi sabo kenan kun gan shi yanzu ya ba komai a nan ba komai a wurin to idan na zo nan ɗin nan na yi haka na koma wannan open song wannan na kasa na tsakiyar sunan idan na shiga zan ga m rizon a nan ka gan shi idan kai ka rubuta da wani suna za ka ga wani sunan ka ne a eh, sunayen da ka rubuta sai ka danna to kaga ya damun da abun da na yi bai ma kai ni ko ina ba to sai yanzu ina son shi a kan waka zan kara zuwa wurin ne sanannen. da na yi din kasancewa ɗazu da na nuna maka shiga farin nan na ce maka ka danna nan ne to yanzu ba shi za ka danna ba ka gan shi za ga mp3 a nan mp3 mp3 audio mix down down mix down sai ka shiga mp3 audio mix down idan ka shiga wannan wurin shine wurin kara kwalitin wakan da kiɗan sai ka danna shi kai kwalitin ka kai shi wato highest a headphone ma zai nuna kiɗan kai kwararren kiɗa ne to shi shikenan sai wannan wurin kana daman ka sauya ka canza inda folder da kake so ka sa abun a ciki mu bar shi a wurin don ni a yan track na bar shi to sai mu danna ok nan Shi shikenan zai save mun gode da lokacin da ka ba mu domin kallon wannan video da fatan bidiyon ya karshe ka idan akwai wanda ya shige maka duhu kana da damar ka mana tuntube mu a whatsapp ko kuma ka drop mana comment za yi magana a kan shi insha Allah kuma mun gode sosai saboda ba mu haɗin kai domin idan mun sa ba ku kalla ba to ba za mu yi ba amma mun sa kun kalla to shine hakan ne zai samu mu ji daɗi sosai kar ka manta kai shi ga ɗan uwa ga aboki da kuma duk wanda kake ga yake burin shirin a harkan waka mun gode sai mu haɗu a wani sabon bidiyo